Yayin da rundunar sojojin jamhuriyar Nijar ta cika shekaru 62 da kafuwa, hukumomin ƙasar sun bayyana shirin ƙara yawan dakaru daga 33,000 zuwa 50,000 kafin zuwa shekarar 2025 domin yaƙar ƙungiyoyin ta'addanci a ƙasar. Domin raye wannan rana ta cika shekaru 62 da kafar rundunar sojojin Nijar. an gudanar da wani biki na musamman a barikin soji da ke birnin Yamai. Haka kuma wannan ya kasance wani lokacin bitar ayyukan da dakarun tsaron ƙasar suka gudanar a tsawon shekaru 62 da nufin ƙara jan ɗamara musamman ma a wannan lokaci na lalacewar sha'anin tsaro da ya addabi yankin Afirka ta Yamma. bayan da ya yi tunatarwa akan dokar da ta kafa wannan runduna da kuma irin jan aikin da ta gudanar a tsawon shekaru biyu, ministan tsaron ƙasar alkasim indatu ya bayyana shirin da hukumomi suka sa gaba da nufin tunkarar ƙalubalen da ke neman zama ruwan dare a ƙasashen yammacin afirka ya ce a washegarin kafuwar rundunar ta fara aiki ne da dakaru da sha takwas kawai cikin su hafsoshi shida da ƙananan hafsoshi talatin da shida da kuratan sojoji ɗari bakwai da saba'in da shida yayin da a yau ake da sojoji dubu talatin da uku kuma a cewarsa gwamnatin Nijar na hangen ƙara yawan waɗannan askarawa zuwa dubu hamsin kafin nan da shekaru dubu kafin nan da shekarar dubu biyu da ashirin da biyar watakila ma su kai dubu ɗari zuwa shekarar dubu biyu da talatin Duka manyan kwamandojin sojan sun hallara wurin wannan biki na karrama dakarun tsaro. Haka kuma in gayyato jama'a a wannan haduwa da a ɗai ɓangaren ta kasance wata dama ta gudanar da ayyukan shan bishiyoyi. Ganin yadda sojojin Nijar ke tsayin daka a wurin a kowace rana don tabbatar da tsaro a ƙasar da akasarin makwabtanta ke fama da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ta'addanci da na 'yan bindiga ya sa jami'an fafutuka da suka halarci bikin ranar ta rundunar sojoji irin su isa garba na taron lafeje jan hankula kan maganar kyautata yanayin rayuwar ilahirin jami'an tsaro a sauran jihohi ma an yi hidimomin tunawa da ranar zagayowar kafuwar rundunar ta sojar wadda ke ci gaba da samun jinjina saboda nasarori da dakarunta suke samu a nan muke addu'ar ubangiji Allah ya zaunar da ƙasashen mu lafiya ya kuma ba mu shugabanni na gari ya kuma kawo mana ƙarshen waɗannan tashin hankula amin summa amin